yau shugaba muhammadu buhari da bai samu halartar ko jagorancin taron mako-mako na majalisar ministocinsa ba ya baiwa mataimakin shugaban kasar najeriya Profesa yemi osin banjo umarnin cewa ya tattaro dukkan takardun da ke bukatar ayyuka na shugaban kasa a kai a kai masa a gida domin daga gida zai yi wannan aikin ministan watsa labarai na najeriya alhaji lai muhammad shine yake bayyana manema labaru wannan sakon bayan da aka kammala taron mako-mako na majalisar ministocin wanda ya zo daidai lokacin da waɗansu 'yan ƙasar ke ta cewar shugaban baya lafiya kuma bai ci gaba da gudanar da ayyukansa na ƙasa kamar yadda ya kamata ga dai malam garba shehu da ƙarin haske dangane da halin da ake ciki a yanzu shi aiki na shugaban ƙasa wato aiki ne da kusan awa ashirin da hudu a cikinsa ake babu lokacin da za a ce an ajiye bayin aikin ake yi ba shugaban ƙasa yana da ofis a gida yana da ofis a bangaren inda sauran jami'an gwamnati suke na gidan na fadar gwamnati a tarihin najeriya an yi shugaban ƙasar da za a kirga a hannu ɗaya iya yawan zuwa da ya wannan ofis da ake cewa ofishin shugaban ƙasa daga ofishin gidansa yake gudanar da harkoki yau shugaban kasa muhammadu buhari ya ce yana so ya ƙara hutawa kai mataimaki na Profesa Oshibanjo je kaka shugabanci taron ministoci duk fayil fayil da aka ajiye nawa zan yi aiki da su a kawo musu gida zan yi aiki abin da ya faru kenan to amma saboda an ga kamar wannan shine karo na uku da bai halarci taron majalisar zartawa dinnan ba shi yasa ake tunanin cewa ko akwai wani uzuri ko lalura da ya saya bai wannan taron ba ko lalurarsa ta yi tsanani ne wato taro biyu aka yi ba uku ba eh, amma cikin sati uku don satin da ya wuce majalisar ministoci dama ba a shirya za ta zauna ba maganar da ake yi shine na wato taro da ake yi laraba-laraba na majalisar ministoci al'ada ta kawo shi kawai aka saka duk ran da shugaba yake so a yi taron majalisar ministoci za a yi ba doka ta ajiye ba ba tsarin mulki ba saboda haka babu wani abu da ya ce dole sai an yi wannan taro kuma kamar yadda aka sani a baya ai da lokacin ma sai a yi sati biyu uku wata guda ma majalisar ministoci ah, ba ta zauna ba kuma shi ofishi na shugaban kasa da na mataimaki ofis ɗaya ne abinda duk shugaban kasa ya ga zai danka ga mataimakinsa ya aiwatar a tsarin mulki doka ta yadda da aka shin a ce ko shugaban muhammadu buhari rashin lafiya ta tsananta ko kuma babu wani samun lamari da ya taso dangane da lafiyarsa abun nan bai ɓoye wa jama'a ba lokacin da ya dawo daga turai ya ce aikin nan zai ɗauke shi saffa-saffa a hankali za a yi har Allah ya sa ya murmure ya ji ƙarfin jikinsa sosai-sosai saboda haka yau da gobe kowa yana shiga cikin irin wannan hali fatanmu shine ba da wani lokaci mai tsonon ba likitoci da suke duba shi za su ce to sun gamsu ga halin da yake ciki su sake shi ya ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda aka fara yayin da ya karɓo mulki akwai lokutan da yana gari kuma tun baya da ma uzuri na lalurar rashin lafiya da bai halarci irin taron ba ya umarci mataimakinsa ya yi taron shin akwai bambanci da wannan lokacin ne ko kuwa yanzu ma irin tsarin ne bi babu wani bambanci da wannan ina son tabbatar maka cewa kamar yadda aka ce shi mataimakin shugaban kasa a tsarin mulkin najeriya ba shi da wani aiki da aka ware masa in ba abin da shugaban kasa ya ce masa yi ba saboda haka shi kansa shugaban kasa idan ba mai kan kame wuri ba ne zai ringa daga kafa mataimakinsa shi ma ya kama ya gudanar da wasu abubuwa saboda haka wannan ba sabon abu ba ne a dauka cewa kamar yadda ake yi a baya shi shugaban kasa muhammadu buhari ba kankamo yake wa ofis din ba aikin yana yi yayin sa kuma yana sa shi kansa mataimakinsa a dama da shi maimakon wasu shugabanni da aka yi a baya wanda yake mataimakin sai ake ce marmamawai kamar taya spaya tayawa yau sai an yi faci za a ciro a daura ta eh to wannan ba haka bane tunda aka fara shugaban kasa wato hannunsa cike yake da aiki wannan kuma don shugaban kasa ya ga dama yana son ai haka kenan malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya yana tsokaci akan rashin halartar shugaba muhammadu buhari taron mako mako da aka saba a fadar gwamnati da kuma bayani akan halin da kiwon lafiyar sa yake ciki umar faruk musa mura amurka a Abuja, Nigeria.